Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da dawowa cikin jirin mu na Computer Basics. A yau dai za mu bibiyi taraku da ke a kwamfuta wato computer ports domin mu fahimci amfaninsu sannan kuma don mu san kowane port wani irin device sai dace mu yi connecting don expanding ɗin abubuwan da kwamfuta ɗin mu za ta iya yi. Bari mu shiga kai tsaye cikin darasin. Ɗaya daga cikin ports ɗin da an kafi amfani da su shine USB port wato Universal Serial Bus. USB sun zo cikin bashin kala-kala kamar USB 2.0, 3.0 sannan kuma da latest USB 3.1 ko kuma 3.2. Waɗannan port ɗin suna ba mu damar iya connecting in devices masu ɗimbin yawa ciki har da su keyboard, mouse, external hard drive, printer da kuma sauransu za ka samu wannan usb port ɗin ko dai a baya ko kuma gaba ko kuma gefe da gefen kwamfuta ɗinka na biyu cikin port masu matuƙar amfani shine hdmi wato high definition multimedia interface wannan port ɗin muna iya connecting ɗin external display misalin su monitor tv ko kuma projector HDMI yana iya kai komo wato transmission na sauti audio kenan da kuma bidiyo mai nauyi domin ka more kallo a screen mai girma. Na uku shine Ethernet port. Ga masu buƙatar collecting ɗin internet ta hanyar amfani da waya, wato ba wireless ba. Ethernet port na daga cikin abin da kake bukata. Wannan port ɗin har ila yau ana kiransa da RJ45 wanda ke baka damar connecting ɗin kwamfuta ka kai tsaye zuwa ga misali router ta hanyar amfani da Ethernet cable. Amfani da wannan connection ɗin ya fi sama da wireless don yana ba da connection mari yankewa musamman ga ma'abota online game live video ko kuma duk wani aiki da ke bukatan abin da ake kira da bandwidth mai karfi ba haka da mu manta da audio ports kwamfuta dai tana da rababben port domin shigar da kuma fitar da audio audio ports da mun kafi sani akwai inline da kuma line out sai kuma wurin sanya microphone line in da line out suna ba mu damar jona irin su speakers headphone da sauran audio devices shi ko microphone kadai an tsara sa don jona external microphone wanda shine daidai don ɗaukar murya da kuma video call na gaba shine display ports na daga cikin muhimman ports a kwamfuta domin jona external monitor da kuma projectors akwai da yawa nau'in wannan display port din? irin su BGA wato Video Graphics Array da kuma DVI wato Digital Visual Interface sai kuma shi karan kanshi display ɗin inda BGA da kuma DVI suke tsoffin yayi shi kuwa DisplayPort shi an kafi amfani da shi a wannan zamanin kuma ma ya fi daɗin aiki inda yake ba mu high resolution audio da kuma video transmission sai kuma na shida wato Thunderbolt wasu daga cikin kwamfutas musamman dai apple suna da wannan cigaban na thunderbolt ports shi dai wannan port din wani irin port ne mai matsanancin sauri inda ya hada data transfer fitar da bidiyo kuma sannan ya yi caji duka a tushe daya thunderbolt connector irin su daya da USB Type-C waɗanda mafi yawan devices suke iya zama compatible da su misalin external storage displays da kuma docking station na bakwai kuwa shine cd ko kuma dvd drive duk da dai ba shi daga cikin pos ya dace mu ambato shi wato cd dvd drive shi din components ne mai zaman kansa cd ko kuma dvd drive na ba mu damar karantawa da kuma rubuta data zuwa ga optical discs irin su cd dvd da sauransu har ila yau dai saboda ci gaba da kuma ɗaukaka sannan da bunƙasar digital media da kuma cloud storage cd da dvd sun zama babu su sosai a computers ɗin da ake yiwuwa yanzu sai na takwas wato memory card reader da yawa cikin computers sukan zo da built-in card reader wannan port ɗin na ba mu damar iya accessing da kuma transferring in data daga memory cards ɗin da ake amfani da su a irin su cameras wayoyi da sauransu sai kuma na tara wanda shi na karshe wato other ports ƙari bisa ga ports waɗanda ka ambata da fari computers suka iya samun ƙarin ports irin su ps2 ports don connecting legacy keyboard da kuma mice waɗanda wannan wasu tsofaffin keyboards ne serial ports don special devices da kuma parallel ports domin printers da kuma scanners sai dai dukkan sunan ba a samun su yanzu a computers na yau wannan shine a takaice bayani da kuma amfanin ports na kwamfuta ka gane sannan kuma ka iya amfani da wannan ports zai taimaka wajen morewa na'urar kwamfuta ɗinka don amfanuwa da dukkan features na abubuwan da zaka iya yi wajen connecting in devices masu ɗimbin yawa idan wannan bidiyon ya taimake ka kada ka manta da subscribing sannan kuma da liking wanda wannan subscribing da kuma following ɗin zai karfafa mana gwiwar ci gaba da kawo muku darussa masu amfani da technology like share sannan da follow na gode da kallon bidiyo